يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ونبينا وحلده bayan haka muna godiya da Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haduwanmu cikin wannan masallaci mai albarka a wannan dare da ya dace da daren laraba daren sha hudu ga watan ramadan hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda kuma ya daidai da hudu ga watan april miladiya dubu biyu da ashirin da uku kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka don tafsirin wannan wata mai albarka na Ramadan jiya mun kwana kan aya ta arba'in hudu cikin wannan sura mai albarka suratul hajji yau za mu tashi kan aya ta hamsin da biyar inda Allah ke cewa wala ya zalun lazina kafaru fi miryati na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يزال الذين كفروا في مرية من لقائه ولا يزال الذين كفروا في مرية حتى يأتيهم في مرية منه في مرية منه حتى تأتي يوم الساعة بغتة أو يأتي يوم عذاب يوم أكيم الملك يومئذ الملك يومئذ الحق الملك يومئذ لله يحكم بينهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين نعم Allah madaukakin sarki yake cewa zai mun karanta ayoyin nan ne mun karanta waɗannan to za mu tashi wallazina hajaru kenan na'am wallazina hajaru قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ويدخلهم مدخلا يرضونه وإن الله لعلي حليم وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما أوكب به ثم بغي عليه لينصر يبلغنهم الله Allah madaukakin sarki yake cewa na hajaru kuma waɗanda suka yi hijira fi sabilillahi ta hanyar Allah sun maƙutilu sa'an aka kashe su Aumatu matu ko kuma suka mutu akan gadonsu la yarzuqannahumullahu tabbas Allah maɗaukacin sarki zai azurta su rizqan hasana da arziki mai kyau wa inna Allah kuma lalle Allah lahuwa khairur raziqin tabbas shine mafi alkhairin mai azurtawa la yudkhilannahum mudkhalan da sannu zai shigar da su wata mashiga yarzaunahu za su yadda da shi wannan mashigan wa inna allaha kuma lalle Allah na alimun cikakken masani ne halimun ko mahaƙurci ne mai haƙuri da bayinsa zalika wannan kuwa wa man aqaba duk wanda aka mishi uquba bi misli ma uqiba bihi da kwatankwacin irin abin da ya uquba da shi thumma bughiya alaihi sannan aka zalunce shi la yansurannahu Allah lalle Allah zai taimake shi inna Allah lalle Allah la'afuwun tabbas mai yafiya ne ghafurun kuma mai gafara ne Allah madaukakin sarki yana ba da labari ne an man kharaja muhajiran ga mutumin da ya bar gida ya fita yana mai hijira ne fi sabilillah ta hanyar ɗaukaka addinin Allah kuma wannan ɗaukaka addini da ya fita yi ibtigha amardatihi ya fita ne don neman yaddan Allah wa talaban lima indahu da kuma neman abin da ke wurin Allah na kyakkyawan sakamako wa tarkil awqan sannan kuma da barin ƙasansa ko garinsa da yayi wal ahalin da rabuwa da iyalansa ko jama'ansa wal da rabuwa da abokan zama wa da biladihi fillah ya rabu ya bar garinsa sabida Allah wa rasulihi da manzonsa wa nusratin lidinillahi sannan kuma ba don komai ya bar wannan gari nasa ko gidansa ba sai don taimakon addinin Allah sun makutilu sannan kuma sai kafiran suka kashe shi ai ma'ana fil jihad sun kashe shi a halin kare addininsa don haka jihadi ya yi ya yi mutuwa a filin jihadi au matu ko kuma suka mutu ai hatfa amfihim ya kwanta a hanya ya mutu rashin lafiya ya addabe shi ya mutu min ghairi kitali ba tare da yaƙi ne yayi yaƙi aka kashe shi ba ala furushihim akan shimfidin su suka kwanta suka mutu faqad hasalu faqad hasalu ala al-ajr to Allah ce tabbas sun samu ladan da ake samu a mutuwan jihadi ko shahada aljazil ladan ma mai nauyi Sana'il jamil sannan sun samu kyakkyawan yabawa daga Allah maɗaukakin sarki kamar yadda anan din Allah ya ce man yakhruj min baitihi wani aya daban Allah ce wanda duk ya bar gidansa muhajiran ila yana mai yin hijira saboda Allah wa rasulihi da manzonsa thumma yudrikul mautu sannan mutuwa ya cin masa a hanya faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah tabbas ladansa ta nuna ta tabbata a wurin Allah Da haka sai Allah ba mu labari nan da cewa na hajaru fi sabilillah waɗanda suka yi hijira ta hanyar kare addinin Allah sun Kutulu sannan aka kashe su a filin daga au matu ko suka mutu kafin su iso wurin filin dagan la yarzuqannahumullahu tabbas kuwa Allah zai musu arziki rizikan hasana arziki arziki mai kyau ai la Yanna alaihim tabbas Allah zai gudanar a kansu min fadlihi daga cikin falalansa wa rizqihi da arzikinsa min aljannati Allah zai gudanar musu da wani arziki daga aljanna ma tuqirru bihi a ayunihim irin arzikin da zai sanyaya musu idanunsu wa inna Allah kuma lalle kuwa Allah lahu khairur raziqin shine mafi alkhairin mai azurtawa la yudkhilannahum tabbas Allah zai shigar da su mudkhalan yardawnahu wurin da ake shiga wanda hakan zai yaddar da su wannan mudkhalan ana nufin aljanna wato wurin da Allah zai shigar da su su gamsu kuma su yadda wannan wurin aljanna Allah yake nufi don haka kamar yadda Allah faɗa ne a wani ayar fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'im wanda ya kasance yana cikin makusanta Allah to za a shigar da shi wurin hutu wa za a shigar da shi raihana wa jannatu na'im kuma aljanna imtiya da haka anan sai Allah madaukakin sarki ya bada labari a wannan aya cewa Allah zai shigar da su aljanna ya samar musu da hutu da arziki da aljanna imtiya kamar yadda a nan wurin kaga Allah ce la yarzuqannahumullahu tabbas ubangiji Allah zai azurta su rizqan hasana da kyakkyawan arziki sun maƙala daga nan sai Allah ya ce la yudkhilannahum tabbas kuwa Allah zai shigar da su mudkhalan wani mashiga yarzaunahu za su yadda da wannan wuri da aka shigar da su wa inna Allah kuma lalle Allah la'alimun tabbas masani ne ma'ana ya san duk wanda ya hijira dan addininsa ya san duk wanda yake jihadi dan ba addinin sa kariya da haka alimun Allah ya san da shi kar ya ce to shikenan ya mutu bai je ba ai ba zai samu rahama ba a'a Allah ya san da shi Allah zai mishi rahama halimun Allah madaukakin sarki mahakurci ne yahlumu yana haƙuri wa yasfahu yana kauda kai wa yaghfiru lahum dhunub Allah yana gafarta musu zunuban da suka aikata a baya wa ha anhum kuma Allah zai kankare musu duk zunubansu ne bi hijratihim ilayhi ta dalilin wannan hijira da suka yi suka tafi inda yardan Allah yake sun yi hijira ne dan Allah to ta dalilin wannan hijira Allah zai yafe musu kamar yadda hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wal hijratu tajubbu ma qablaha hijira tana kankare zunubin da aka yi kafin hijira din wa tawakkulihim alaihi da kuma irin dogaro da tawakkali da suka yi wa Allah Allah maɗaukacin sarki zai kankare musu zunubansu ta wannan dalili din don haka fa amma man qutila fi sabilillah amma duk wanda aka kashe shi ta ƙoƙarin hanyar kare addinin Allah a hijira ne ko a wurin jihadi ne ko ba hijira bane ko ba a jihadi bane amma dai an kashe shi yana ƙoƙarin ba addinin Allah kariya ne fa innahu hayyun inda rabbihi to kaga irin wannan mutumin rayayye yake a wurin ubangijinsa yurzaqu kama qala ta'ala azurta shi ake kamar yadda Allah faɗa wani aya wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah kada ku yi tsammanin waɗanda aka kashe su a hanyar Allah a muwatan kar ku taɓa yin tsammanin cewa waɗannan matattu ne bal a'a haya'un, rayayyu ne su ɗin, inda rabbihim a wurin ubangijinsu yurzaƙun ana azurta su don haka duk mutumin da aka kashe shi ya rasa rayuwansa a ƙoƙarin kare addinin Allah a hijira ne ko ba a hijira ba a filin jihadi na ɗaukan makami ne ko ba filin jihadi na ɗaukan makami ba irin wannan mutumin karka yi tsammanin ya mutu rayayye ne shi a wurin Allah maɗaukakin sarki ana azurta shi a koda yaushe a wurin Allah Allah jikan malam Jafar da Albani Zaria kaga kan irin wannan hanyar suka mutu ai kare addinin Allah kenan wal ahadithu fi hadha kathiratun hadisai da suka zo akan wannan babin suna nan da yawa amma daga cikin abinda yake cika aikin mutum wajen kare addinin Allah ta hijira ko ba ta hijira ba wannan aya da muka karanta yanzu wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum rabbuhum kaga wannan aya fi gamewa ya ci tattara falaloli masu tarin yawa gane da abin da ya shafi falalan mutum ya mutu yana mai kare addinin Allah maɗaukakin sarki. Da haka sai Allah ci gaba da cewa zalika wa man aqaba bi mithli ma uqiba bihi Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da bayani. Zalika ma'ana dalilin da ya sa waɗannan da suka yi hijira suka yi jihadi an kashe su a filin dagan ko an kashe su a hanya dalilin da yasa aka ce maka Allah zai ci gaba da ba su arziki Allah zai ba su ladan jihadi dalilin da yasa haka aka ce har aljanna za a shigar da su shine zalika dalilin da yasa haka shine wa man aqaba duk wanda aka mishi uquba bi mithli ma uqiba bihi da irin uquban da aka yi ma wannan mutumin da shi kamar yadda muqatil ɗan hayyan da ibn jarir at-tabari suka ambata cewa wannan aya nazalat fi sariyatin min as-sahaba ta sauka ne akan wasu runduna na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama jam'an min al sun hadu da tarin jama'a ne na kafirai fi shahar muharram a watan al-muharram humul muslimuna musulmai kuma ba su da yawa waɗannan musulman suka mutu magiya suka hada su da Allah li Allah yuqatiluhum fi shahril haram suka ce dan Allah ku yi hakuri yanzu haka mu muna watan al-muharram wata ce mai alfarma ku yi hakuri kar ku yake mu a wannan wata fa abal mushrikuna illa qitalihim kafiran suka ki suka ce wallahi sai mun yake ku wa baghaw alaihim suka zalunci waɗannan sahabban ma'ana sun yaƙi sahabban suka zalunce suka kashe na kashewa suka kwashi dukiyansu faqatalahumul muslimuna Allah madaukakin sarki sai daga ƙarshe ba musulmi ukun suka yaki waɗannan kafiran fa nasarahumullahu alaihim sai Allah ya daura musulman akan kafirai sai gashi an waye gare musulman sun yi nasara inna Allah lalle Allah la'afuwun tabbas mai yafiya ne ghafurun kuma mai gafara ne mai jin kai ta ina aka ce yafiya da gafara sun yi yaki a wata mai alfarma da an hana amma Allah ce an yafe dan me an ka musu farmaki ne yanzu taso ne dan su kare kansu self defense ne dan ka ba su da laifi a shi Shin Allah ce wa man aqaba bi misli ma uqiba bihi wanda aka mishi uquba da irin uquban da aka yi masa thumma bughiya alaihi aka zalunce shi na yansuran na hula wallahi sai Allah ya taimake shi kaga kuwa Allah ya taimake su sun rama daga wannan zalunci da kafirai suka nemi su yi musu inna Allah la'afuwun ghafur lalle Allah mai yafiya ne kuma Allah madaukakin sarki mai gafara ne zalika bi anna Allah ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله ويولد ويولد النار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي القدير Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa, Zalika, Allah maɗaukakin sarki a nan yana faɗakar da a bayi ne, cewa shi Allah shi ne mai halitta shi ne mai sarrafa al'amura a cikin halittunsa a duk yadda ya ga dama don haka kamar yadda ya faɗa wani aya ne ƙulin lahumma malikal mulki ka ce ya Allah mai ba da mulki tu'utul mulka manta sha. kana ba da mulki ga wanda ka ga dama wa tanzi'ul mulka min manta sha. kuma kana fuskan mulki ka kwace mulki a hannun wanda ka ga dama wato zillu man tasha'u kana kaskantar da wanda ka ga dama biya jikal khair gaba ɗayan alkhairi a hannunka yake innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai a bisa dukkan komai mai iko ne tulijul layla fin nahar wa tulijun nahara fil layli wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u hisab anan wurin sai Allah ya ce zalika dalilin haka ma'ana fadakarwa ne ga halittu su gane wane ne Allah tunda a baya mun ji Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin bada nasara ga waɗanda aka ce za a zalunce su kuma Allah ya tabbatar da wannan nasara ga sahabbai akan kafirai dinnan. nan. sai Allah ce zalika dalilin da ya sa ka ga musulman nan sun samu nasara Allah ya ba su nasara to don ka gane Allah ne mai cikakken iko bi laha. cewa ko lallai Allah madaukakin sarki yulijul laila nahari yana shigar da dare cikin yini wa yulijun nahara fil layl kuma yana shigar da yini a cikin dare idkhaluhu min hadha fi hadha wa min hadha fi hadha shigar da wancan cikin wannan da shigar da wannan cikin wancan ma'ana shigar da dare cikin yini da shigar da yini cikin dare fataratan ya tsolul layl wani lokacin dare sai ya fi tsawo wa yuqassirun nahar yini kuma ya zama gajere kama fi shita kamar yadda haka abun yake faruwa a lokacin sanyi sai ga dare ya fi tsayi rana kuma ya fi zama gajere wataratan wani lokacin kuma ya tsulun nahar yini ya fi tsawo wa ya ƙasirun lai yini kuma sai zama shine gajere kama fi saifi kamar yadda yake faruwa a lokacin zafi to shine anan abin da ayin yake nufi Yuli laila nahari Allah yana shigar da dare cikin yini sai a ɗauki wani lokaci na yini sai a ƙara wa dare a ciki sai a shigar cikin dare sai ga dare ya ƙara tsayi wani lokacin kuma a ɗauki wani kason lokaci na dare sai a je a zuba wa yini sai ga yini ya ƙara tsawo dare kuma ya zama gajere duk Allah maɗaukacin sarki yana yin haka a bisa tsarinsa da kuma cikakken iko nasa yanzu karfe nawa rana yake faɗi shida da ishirin da biyu ake shan ruwa kaga rana ya faɗi to tun daga shida da ishirin da biyu ɗin nan ka ɗaukace karfe shida misali bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu sha biyar ko da yake mun yi gaba ɗaya bari mu koma bakwai takwas tara goma sha ɗaya to karfe ɗaya biyu uku a'a mun yi sha biyu ai yanzu ka sake batar da mu an nan yi bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu uku hudu biyar to kaga karfe biyar alfijir yake ketowa yanzu an samu awa sha ɗaya e da hamsin da bakwai to kaga a can mun rage minti ishirin da biyu dama to a babu babu ana da awa sha ɗaya ne yanzu a dare to ka ɗauko kuma daga biyar zuwa shida to shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu uku hudu biyar shida kaga awa takwas da mintuna to yanzu ana lokacin da yini ya fi tsayi a kan dare to za a zo lokacin da za ka ga alfijir baya ketowa sai kusan biyar da rabi karfe shida saura kuma sai gari magariba ta yi to a wancan lokacin sai ga dare shine kaɗan yini kuma shine mai tsayi amma a yanzu eh a yanzu ma kai daren shine kaɗan yini shine mai tsayi to za a zo lokacin da yini shine kaɗan dare kuma shine mai tsayi to shine ma'anan yulijul laila fil nahari wa yulijul nahara fil laili sai ce wa laha. kuma lalle Allah sami'un mai ji ne ma'ana sami'un bi aqwali ibadihi Allah maɗaukakin sarki mai ji ne game da maganganun bayinsa, basirun bihim, Allah na da cikakken hangowa game da su, la ya ba alaihi minhum khafiya, babu wani abin da bayi za su ya ɓuya ma Allah fi ahwalihim a cikin halayyansu, wa harakatihim da motsinsu, wa sakanatihim da zamansu, walamma bayyana annahul mutasarrifu fil wujudi, to yanzu da Allah ya bayyana mana cewa yanayin rayuwar da muke ciki Allah ne mai sarrafawa dare da yini Allah ke sarrafawa alhakimul ladhi la mu'aqqiba li hukmihi Allah shine mai yanke hukuncin da babu wani wanda zai zo daga baya ce bari ya sa ido akan hukuncin Allah qala daga nan sai Allah ce zalika wannan kuwa bi anna Allah huwal haqq domin ku Allah shine gaskiya ma'ana shine abun bauta na gaskiya wanda bai cancanci bayi su bauta ma kowa ba in ba shi ba li'annahu dhus sultanil azim domin ku Allah shine ma'abocin jagoranci da mulki mai girma allazi ma sha'a kana Allah wanda yake mai duk abin da ya ga dama shi zai kasance wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah bai ga dama ba fa ba zai kasance ba wa kullu shay'in faqirun ilayhi kowane irin halitta a duniya yana da tsananin bukatuwa zuwa ga Allah Dalilun ladaihi kowa kaskantacce ne a gaban Allah wa annama da'una min dunihi huwal batil abinda wasu suke bauta masa wanda ba Allah ɗin ba ne, to huwal baɗulu karya ne ba Allah ba ne. Duk wani wanda za a bauta masa, in dai ba Allah ba, to wannan abun ƙarya ne bai cancanci bauta ba daka duk wanda ya bauta ma wanda ba Allah bane to wannan da aka bauta masa dinnan bauta da aka yi masa wanda ya masa bautan ya kafarta ya bar addini ai da ake nufi min al andadiwal wal daga gumaka da wasu kishiyoyi da ake jingina ma Allah da duk wani wanda ba Allah maɗaukakin sarki ba wa anna ma wa min dunihi da kuma duk abin da aka bauta koma bayan Allah maɗaukakin sarki fa huwa babil wannan abun ƙarya ne li'annahu la liku darran wala naf'an domin wannan abun baya mallakan cutarwa bare amfanarwa wa anna Allah huwa kabir kuma lalle Allah maɗaukaki, shi shine mai girma kamar yadda wani wuri Allah ya ce huwal aliyul azim Allah madaukakin sarki shine madaukaki mai girma wani wuri Allah ce al-kabirul muta'al kaga duk wanda yana dauka daukakan Allah madaukakin sarki ne da haka anan yace wa annallaha kuma lalle Allah huwal aliyu shine madaukaki al-kabir mai girma wanda ya cancanta abauta masa sai ce alam tara annallaha alam tara annallaha أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرا إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وأن وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقطع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي يحييكم هو الذي أحياكم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa alam tara shin baka gani bane annallaha lallai Allah anzala minas sama'i ya saukar daga sama ma'an wani irin ruwa Fatus fatusbihul ardu sai ƙasa ta wayi gari muhdarra ta yi kore ma'ana ta tsirar da ciyayi waɗanda suke kore ne inna allaha lallai allah latifun mai tausayin bayinsa ne khabirun kuma gwani ne wajen ba da labari lahu ma fi samawati nashi ne duk abin da ke cikin sammai wa ma fil ardi kuma nashi ne duk abin da ke cikin ƙasai wa inna allaha kuma lalle Allah Lahu lahuwal ghaniyu lalle shine cikakken mawadaci alhamid kuma Allah shine abin godiya alam tara shin baka gani bane anna allaha lalle Allah sakhara lakum ya hore muku ma fil ardi abinda ke cikin ƙasa wal fulka da abinda ke cikin kwale-kwale wato jirgin ruwa tajri fil bahari tana gudanuwa kan ruwa bi amrihi da umarnin Allah wa yumsiku samaa kuma yake riƙe sama an taɓa a alal ardi da ta faɗo a kan ƙasa illa bi iznihi sai da izininsa inna allaha lallai allah bin nafi game da mutane ra'ufur rahim mai rahama ne mai tausayi ne wa huwa allazi ahyaakum allah shine wanda ya raya ku thumma yumitukum sannan shi zai zo ya kashe ku nan gaba thumma yuhyikum daga ba kuma zai sake raya ku innal insana lallai mutum la kafur lalle akwai butulci akwai kafirci waɗannan ayoyin har wa yau suna sake fito mana ne dangane da kudura da girma na sarautan Allah da mulkin Allah domin kuwa Allah maɗaukakin sarki shine wanda yake aiko da iska da muke shaƙa sannan kuma wannan iskan in ta kaɗa ta kaɗa sai ta juyu kuma sai ta zanto hadiri fayyum biru alal ard wannan hadirin sai ya zubar da ruwa a ƙasa aljurus ƙasa wanda ya bushe ya sandare wannan ruwa sai ya jika shi Lana ba ta fiha an ci lokacin kaka an ci lokacin rani ƙasa ya bushe ko tsiro babu ana wannan ruwan sai ga tsiro sun fara fitowa fa'iza an zalna alaihal a hatar zatuwa rabat mun karanta a baya idan aka saukar da ruwan sama sai ƙasa ta girgiza sai ga ta fito da ‘ya'ya ta yi tsirrai da haka Allah ce fa bihun arza sai ga ƙasa ɗin nan ta wayi gari mubarra. ta yi kore wannan fatus wannan fa'un anan nan ta'qibi aƙibi ne ma'ana wannan ruwan ana yinta fa tusbiha. abinda zai biyo bayan wannan ruwan menene al’arza ƙasan za ta wayi gare ne muhbarra ta yi kore ma'ana ta fitar da ciyayi ga sunan sun yi kore sun yi kaza sun yi kaza yake cewa kamar yadda Allah ya ce sun makalakanan nufata alaƙatan a wani wuri Allah ke cewa mun halitta daga gudan mani mun karanta wannan a baya daga gudan mani Allah ya juyar da gudan mani sai ya zama jini fakalakanan alaƙata muzughatan daga gudan wannan jinin sai Allah halicci gudan tsoka da ya tabbata cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace anna baina kulli shay'aini 40 yawman tsakanin mani da jini kwana 40 tsakanin jini da tsoka kwana arba'in, tsakanin tsoka da busar rai kwana arba'in don haka haka a ma Allah ce fatus bihal wannan ƙasa ana yin ruwa to take abin da zai biyo baya ƙasa za ta fara fitar da tsirrai ne ai khudara za ta fitar da ƙasa za ta zama kore ba da yabasiha bayan da a bushe take wa musuliha da a juye take ta bushe kaman babu alaman tsirrai da za ta tsarar to ana wannan ruwan sai ga gaciyayi kore shar kamar yadda aka ruwaito daga wasu mutanen ahalil hijaz annaha tusbiha aqbal madar khadara yankin hijaz da zaran an yi ruwa yau to ana gama ruwan to ka shirka dan yawata cikin dazukan take zaka ga ciyayi waɗanda suke sun fara sun yi kore yanzu da fara da ah, azumi an samu ruwa a wasu wurare to akwai dazukan da za za ka shiga za ka ga tsirrai kore wannan ruwa da ta sauka har Allah ya fitar inna laha lalle Allah latifun mai tausayi ne Habirun? gwani ne wajen ba da labari ai alimun bima fi arja'il ardi Allah madaukakin sarki shi yake da cikakken sani dangane da abubuwan da suka shafi sassa mabambanta na ƙasa wa aqtariha wa ajza'iha yankunan ƙasa ɓangarorin ƙasa Allah ne yake da cike da ilimi a kansu min alhabbi na ƙwaya wa in sahura komin ƙanƙancin tsiro da za ka shuka iri to Allah fi ka sani a kansa wala ya fa alaihi hafiya, babu wani tsiro da za ka binne a ƙasa da zai buya wa Allah fayusilu ina kulli minhu istihi min alma fayunbituhu bihi idan wannan tsiro da yake cikin ƙasa ya zauna a ƙasa idan aka yi ruwa wannan ruwa da Allah ya saukar ɗin sai ya rika ratsawa yana shiga cikin ƙasa duk inda ya san akwai wani tsiro wannan ruwan sai ya kai wa wannan tsiron rabonsa ruwan sai ya ratsu ya zo sai ya ce to ga rabonka da Allah ya aiko ni wannan rabon wannan tsiron shi zai taimaki tsiron sai ga ya fitar da 'ya'ya shi kenan wannan shukan ka ta kenan Allah ne ya tura ruwan ba ka bane ba iyawanka bane yin Allah madaukakin sarki ne kamar yadda Allah ya faɗa dangane da Luqman ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi saqratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allahu inna Allaha latifun khabir Luqmanul Hakim yake cewa ɗansa ya kai ɗana ka sani da cewa idan aka samu ƙwaya ko tiro, di yadda ta kai ga ƙanƙanci ko da kaman misƙala habba ko da ƙwarƙwaton ƙwayan zarra ne di yadda ta kai ga ƙanƙanci a jefa tafin sokratin a cikin jeji a watsa ta ka jefa a cikin jeji a ofis sama ko ka wurga a sama ko a cikin ƙasa wallah sai Allah zo da wannan abu kan an ce ka nema ka rasa kana ga ta ɓace to a wurinka ne ya bace amma a wurin Allah a fili yake don haka wani wuri Allah ke cewa Allah ya su lillah wai mutane kan ba za su yi wa Allah ne allah zai yukhrijul khab'a fis samawati wanda yake fito da tsirrai daga cikin sama wal ardi da ƙasa wa ta'ala wani wurin Allah yace wa ma tasqudu min waraqatin illa ya'lamuha babu wani abin da zai faɗo na ganye face Allah ya santa duk iskan da kake daga bishiyan nan ta fita ganye ɗaya faɗi wallahi Allah na sane da ita ajalinta ne ta faɗo ta bar jikin bishiya ba yin kanta bane yin Allah ne wala habbatin fi zulumatil ardi haka babu wani tsiro wanda yake cikin duhun ƙasa wala raɗibin babu wani ɗanyen tsiro wala ya bisin ko busasshe illa fi kitabin mubin yana rubuce a cikin lauhin mahfuz duk Allah ne yake gudanar da al'amarin wani wuri Allah ce wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama'i wala asghara min zalika wala akbar sai ce illa fi kitabin mubin to kaga duk wannan yana nuna maka me iko na Allah sani na Allah cancanta da Allah yake da shi a bauta masa in ba Allah ba babu wani mai iya sarrafa waɗannan al'amura da aka yace lahu ma fi ce. na Allah ne duk abin da ka gani a cikin sammai wa ma fil ardi haka duk abin da yake cikin ƙasa gaba ɗayan duniya mallakan Allah ne ai mulkihi jami'ul ashiya mallakan Allah ne duk abubuwan da ke cikin sammai da kasai wa huwa ghaniyun amma siwahu Allah maɗaukakin sarki ya wadatu daga wurin waninsa. Kai dai ka sani, babu wani a duniya wanda Allah zai buƙaci wani abu wurinsa, amma kowa a duniya yana da buƙata a wurin Allah maɗaukakin sarki, kowa yana da buƙata a wurin Allah, amma Allah baya buƙata a wurin kowa, da haka Allah maɗaukakin sarki, kamar yadda ya ce ne, iyaka na abudu wa iyaka na babu wani a duniya wanda baya bukatan taimakon Allah madaukakin sarki dukka hatta annabawa da mala'iku gaba daya babu wanda baya bukata me yasa manzon Allah yake cewa babu wanda aikin shi zai shigar da shi aljanna sai in Allah lullube mai shine da rahama aka ce wala anta ya rasulullah har kai sai ce wala ana har ni sai in Allah lullube ne da rahama yanzu me manzon Allah yake nufi anan shi ma yana bukatan tallafin Allah yana buƙatan agajin Allah annaba da manzanni suna buƙatan agajin Allah to da dama sai kaji suna maganan wa illa taghfirni wa tarhamni akun minal kaza kaza ya Allah in fa baka man rahama ba in baka gafarta min ba Allah zan halaka fa annabawan Allah fa suke irin waɗannan maganganun dan me waɗannan su ne asalin waliyan Allah sadatu auliya'ullah waɗannan su ne manya-manyan waliyan Allah maɗaukacin sarki to dukkansu ba su wadatu daga nema a wurin Allah ba waye kai a duniya ka ce ba ka neman tallafi a wurin Allah Allah ne kare ake neman tallafi wurinsa manzon Allah ma da ya zo duniya abin da yake nuna mana kenan yana haɗa mu ne da Allah in muna da tallafi mu je can amma shi ba shi da tallafin da zai iya mana ba ran da muke karanta hadisin Fatima ba yace salini min mali ma shi'ti a dukiya da na mallaka ki nemi abin da zaki nema amma muka je gaban Allah Allah sai dai ke ma ki ta ba zan iya tsina na miki komai ba wannan annabi ne yake gaya wa yarsa falzata kabidihi annabi yake faɗa mata irin wannan magana da dan ka sai ka ji Allah yana cewa annabi gaya bayi me wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun in na suka tambaye ka game da ni ka ce ina kusa ujibu da'wata da'i idza da'ani ina amsa kiran mai kira a duk lokacin da suka kiraye ni yanzu me Allah ke nuna wa annabi Allah yana nuna annabi ka ga ka in suna da damuwa su kawo damuwan su wurina wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi yanzu annabi yana nuna musu ku zo in kuna da neman taimako ni in muku a'a yana nuna mai taimakon shi ne Allah haka annabi yake nunawa me yasa maganan Idris Abdul Aziz ya daga hankalin wasu a kasan nan waɗanda ba san tauhidi ba ne. ya fito magana ya ce shi baya neman agaji wurin manzon Allah sai wurin Allah shi kenan hankali ya tashi ai wannan baya kaunan manzon Allah yan bid'a dama ba a magana amma ahli sunna da suke tsoma baki suna ga yi daidai ba wani sai ce fi magana da usulubi na daidai bane a'a to kai mai ilimi sai ka faɗi naka usulubi. ai tauhidi ne ai karara a fili ka nemi agaji a wurin Allah ba ka nemi agaji a wurin manzo Allah ba shi annabi da ya zo yana nuna maka in kana da neman agaji ka je ka faɗa wa Allah taimako da kake nema Allah zai baka ba shi ne mai bada tallafin ba Kina abin da annabi ya koyar da mu ai har za ka je yana ce mana man lam ya yaghdab alaihi in fa ba ku roƙon Allah tallafa muku Allah fa fashi zai yi da ku addu'a huwa al-ibada ba da annabi yana waɗannan isharorin ba damuwa neman tallafi neman agaji istighasa isti'ana wane ne dukka a wurin Allah ake nema da haka annabawan ma ba sa ce ku nemi tallafin a wurinsu a wurin Allah suke haɗawa mu kai kanmu mu nemi tallafinmu da haka yake cewa na Allah ne abin da ke cikin sammai da ƙasai wa inna Allah kuma lalle Allah la ganiyun wadatacce ne baya buƙatan komai a wurin wani halitta alhamidu Allah shi ne wanda ya cancanta a mishi godiya alamtara tara wai baka gani ne? anna Allah lalle Allah sakhara ya hori, ya samar shi ne ma'anan sakhara Allah ya samar lakum gare ku ko halittu mafil arzi duk abin da ke cikin sama ƙasa Allah ne ya hore muku samunsa walfulka haka duk abin da ke cikin alfulk ne ne alfulk jirgin ruwa kwale-kwale Allah ne ya samar muku ita kuke rayuwa da ita ma'ana Allah ya hore muku abin da ke cikin ƙasa kuna iya tafiya da kafanku za ku hau mota ku yi tafiya a kanta za ka hau raƙumi za ka hau doki za ka hau mashin kai ta rayuwa akan ƙasa amma akan ruwa fa rayuwa ba zai yi yadda za ka yi rayuwa akan ƙasa ba ka hau mota ka hau ruwa da ƙafan ka ce za ka yi tafiya a ruwa ai sai gawanka to amma Allah mai hore mana a ruwa alfulk jirgin ruwa kwale-kwale ta jirifin bahari ka yi tafiya akan ruwa kai yanzu kai kana ganin kwale-kwale da take tafiya a kan ruwa akwai wanda ya rukota ne in ba Allah ba kai dai yanzu ka san in ka hau ruwa sai ka iya ruwa zaka kubuta shi kuma kwale-kwale jirgin ruwa wa kwa mishi iya ruwa kaga ka dai ka san al'amarin Allah ne nauyi dai ya fi ka ba a magana jirgin ruwa ɗin nan tren ɗin nan dobe yadda yake je yake odoka yake kawowa ƙasar nan yake kawo yanzu motoci ta ina suke zuwa ta ruwa ne wayoyi menene kayayyaki da suke zuwa daga waje duk ta waɗannan hanyoyin ruwan ne wannan jirgin ruwan shi yake ɗiban kayayyakin da jiragen sama ba sa ɗebawa su ɗebo su zo su juye shi karan kansa shi jirgin kaɗai kaya ne akan ruwa to ina kuma bayan kaya ne an sake loda mishi kayayyakin nauyi kuma akan ruwan yake tafiya kai da ba komai ba kana hawa ruwan zaka nitse shi ya hau bai nitse ba man yumsikuhu wa yarki inna Allah sai Allah ai ai wannan kadai a al'amarin jirgin ruwa kadai ko wallahi ya ishi mai hankali ya bi Allah ya ishi wanda bai yadda da Allah bai gane akwai Allah ba na'urori ne a ƙasar ruwa suka rike ba iko ne na Allah Allah ke rike ta in Allah ga dama sai kife ta kawai ba ga kwale-kwale tana tafiyan Allah ga da kawai sai a kifar da ita kawai sai a ce ai kwale-kwalen ya yi ta aikar a Allah ne ya kifar da ita haka ya ga dama al'amari na Allah kenan don haka ya samar mana da kwale-kwale da jirgin ruwa don mu iya rayuwa akan ruwa wato ka duba gata da Allah ya mana za ka iya rayuwa akan tudu za ka iya rayuwa akan ruwa haka Allah ya yi a jirgin ruwan nan fa akwai wanda direban jirgin ruwa ne a ciki gidan shi yake da iyalansa zai iya shekara ko wata shida ko wata biyar da shi da iyalansa ba so ko a gari ba ɗakunan da komai da iyalansa duka a can za a haihu a shayar a komai a ruwa ake rayuwa haka Allah ya hukunta don haka yana cikin littafin matsaloli guda tamanin na Sheikh Muhammad Salih al-Munajjid da aka mishi tambaya dangane da azumin matafi yace akwai matafi irin direban jirgin ruwa ne yace hatta iyalansa suna ciki yace wannan baka mishi ma magana wai ya aje azumi dan iyalan suna ciki za a girka na sahur za a yi na bude baki haka suke rayuwa jirgi sai shekara akan ruwa ya ɗebo ka jajuya sake debo haka kaga har akwai sojojin ruwa akan ruwa suke zama sai mutum ya maka wata uku yana kan ruwa bai sauko ba waye rike shi in ba Allah ba al'amari ne na Allah madaukakin sarki yanzu duk kasan da suke da kogi suke da ruwa to hatta kayan masarufi an fi samun sauki yanzu duk me ka mana tsada da muke ciki Lagos wannan ya fi mu arhan kaya cibiyan kasuwanci ya koma Lagos saboda ruwa din ne mu ba mu da ruwan da zai ka kaya zuwa arewa sai dai a sa a mota sai dai a sa a kaza sai dai a sa a kaza da ka sai ka ga yanzu abu za ka saya a nan kano wanda zai saya a lagos sai fi ka samun sauki yanzu mutumin da ya je kano ya yi tsarin kaya ya kawo kaga kano ya fi kusa akan lagos wanda ya je tsari a lagos kayan shi zai fi sauki akan wanda ya tsari a kano amma fa kano ya fi maka nisa ya fi maka kusa akan lagos lagos din nan sai ka yi wannan tafiya biyu a kan na kano amma sai ga kayan lagos ya fi arha don mai don ruwa ɗin nan in ba wannan alzalimi goodluck da ya cuce mu ba game da wannan ruwa da allah jikan yar aduwa da ya fara yashewa a jawo ta arewa mu samu sauƙi, wannan kasur gumin yana hawa ya dakile ba ai da arewa ba haka ba da sauƙin da za a samu a Lagos shi za ka samu a arewa domin ruwa ne ‘yar aduwa ya gama rubutu a cire mako don kuɗi a yashe wannan kogin abin nan dinnan da wannan zai zo kano zai zo ina za a baje ta ko'ina har nijar sai an amfana da ita amma wannan kabuwan ya zo ya danno ta to Allah sa buharin kafin ya sauka ya kaddamar ko kuma tinubun in ya hauya abin nan yawon masu halika ba buharin ya sake kaddamar da mai na nasarawa state ba an kaddamar da mai yau kwana uku ko hudu banda mai na gombe da buhari ya kaddamar ana yi yanzu aka yi kwana uku buhari ya je nasarawa state an kaddamar da rijiyar mai shi ma yanzu an fara aiki eh baba buhari kenan Allah sa ta tabbata mu waɗannan biyu in suka tabbata ko bai mana ko ba mun yafe sauran abubuwan eh mana sai godiya an samu sauki to yanzu wannan yace kogin wannan yace kogin idan aka yi mana alhamdulillah abu ya samu sauki duk da shi ma na ji na wannan ah, bola ahmad tinubu yana magana yana maganan yashewan to Allah ya sa da gaske a yashe din wato masu mulkin kasan ne ba sa gane abu wai in dan kudu ya hau ba zai samar da abun da zai kawo ci gaba a arewa ba wai yana ga in ya kawo ci gaban na arewa ne shi ma dan arewa in ya ga wani abun da in an kawo a kudu ya kamata ya tsaya amma wai 'yan kudu ne kaɗai za su morakar a ka a ba haka abin yake ba duk wannan suna takure tunaninsu ne wannan yana daga cikin abin da ya cuci siyasan kasan fa tun daga mu 'yan arewa ƙwaƙwalwanmu ya toshe har su ma ɗan kudun nasu a toshe yake sai zama kowa ƙabilanci ya mishi yawa don in wannan ya zo mulki duk abin da zai kawo kasance gaba amma inda zai zama santan abin kudu ne to tun da shi ɗan arewa ne ba zai yi ba shi ma ɗan kudin in ya zo in abin a arewa ne to ba zai yi ba sai dai a bari ya lalace yanzu dubi shi wannan goodluck da ya ƙiya shi ya ishe kogin ya zo arewa to ya so ta kai ta kudu mana to sai ga jan abin lalle dole ta arewa ne to a bari tun da arewa ne to ka dubin wauta in aka jawo abin ci gaban ƙasan ne ba, za a samu kuɗin shiga wa ƙasar amma ba ƙasan ne gabansu ba kowa yankinsa yake dubawa in ba haka ba yau rijiyan mai da yake kudancin ƙasan suwa suke mora su din ne amma ka je ka duba ka ga suwa ne ne suke da rijiyoyin mai mafi rinjaye din na 'yan arewa ne amma ka je ka duba ka ga waɗanda suke mora 'yan kudun ne duk manyan 'yan arewa su ne masu manyan hannayen jari da rijiyoyin mai a can Fatakwal. Galibi 'yan arewa ne, 'yan kudu da suke da rijiyoyin mai ba su kai yawan 'yan arewa ba. Amma ka je ka duba, 'yan arewa nawa ne suke aikin kodago suke dako suke moran arzikin a can, babu fa. Haka kawai, ga rijiyoyin ya ja ɗebo 'yan can su suke moran arzikin. da aka sai ga 'yan arewa nawa ne suke aiki a can ba su da yawa. Rifanari da dangote yanzu ya gina a kudu ka je ka duba za ka suwa za su san horon wurin yan kudu ne ina ka zo ka ɗebi mutanenka ka kai amma su in suka zo namu yankin in suka kafa abunsu za su je su ɗebo nasu mutanen ne su kawo ka yi bincike a hankali ka gano kaga bankunan da muke da su a ƙasar nan galibi bankunan kuma na 'yan kudu ne to ka zagaye bankunan da suke garurukan ka ka gani 'yan yankinka suka fi yawa ma'aikata ko 'yan ta can duk za ka yi ta gani ire-iren waɗannan abubuwa haka suke tafiya su suna da kishin nasu shi ya sa karka zagi dan kudu fa walla ya yi abu mai kyau ka ya kishin nashi mana naka ne bai da hankali shi ba shi da kishin nashi a to shi ma sai zama wawa irin naka ai shi ma sai kishin nashi to kai ma naka ya kishin mana yana da hankali yanzu ba ga irin zaben ba ai kuwa ga irin zaben <laughs> wani ya rubuto da zuwa facebook ya ce wai kaga 'yan siyasan nan to yadda ka san abokan ango ne su ne da zuwa jigilan gado <laughs> da katifa da kushin masu moran kuma daban to haka 'yan siyasan suke yanzu duk an gama holon da kai da fada da hayaniya har ka tsari wani har an tsare ka duk ka gama wahala yanzu tafi abuja ko maiduguri an barka kana hamma wasu daban za su mori gwamnati kai ba a san da kai ba ka zama abin nan kenan in ka dan ci taliyan to kenan. a ah, to ko mota ya zo ya doka baka ya ke ka ne an ji an kafa gwamnati ya ɗibo su suke cin gwamnati. Wance yana da salari dubu dubu miliyan ɗaya kai an waso ka a nan a tara maka talaucin shekara biyar in wani zaɓe sai a ɗan jefe ka da mota talaucin da ya addabe ka da bashin kanka kai saka motar ne dole ka sayar kana da kuɗin sa mai ne da me za ka sa mai baka da kudin sa mai a mota to an baka mota yanzu an hada ka da pressure kana hawa mota kuma duk mai bin ka bashi zai matsa don wallahi talaka yana hawa mota ne ai wallahi yana ganin ka mota ko ka ce babu wallahi ƙarya ne kana da shi kana da mota ina zai taba yadda maka ko iyalinka ka ce ba kudi za ta yadda maka ne budurwanka baka kai ramadan ba ta ce wallahi ƙarya ne a banza ki hawa mota a tara ma jidali ko ba dole ka sayar ba an kuma da hoton shi akai dole ka tsaya sai bayan zabe dan shi kake kamfen aga ana ga da jidali dakan za a yi siyasa a yi siyasa na hankali a yi siyasa da zai kawo al'umma ci gaba ba siyasa na hauka ba Ta haka Allah yake cewa an hore mana jirgin ruwa suna tafiya akan ruwa bi amrihi da al'amarin Allah ne fa umarnin Allah ne wa yumsiku sama'a Allah ne fa ya rike sama an taƙa a al'ardi don kada ta faɗo a kan ƙasa yau kai ba don Allah ne rike sama ba ka sako ta yaya akwai wani labari ne ba yana don ka kai akwai wani <laughs> ai ba magana ai amma me Allah ne rike ta an taƙa a al'ardi don kada ta faɗo a kan ƙasa ta danne ka wari wannan rikon illa bi iznihi izinin Allah ne Allah ce wa sama tsaya karki sauka shi kenan sai ta tsaya bi ghairi amadin raunaha. Mm. kai dai ba ga wani kututtire ga wani me ya rike sama ba a'a saman kawai ga ta nan ba irin ginin masallacin nan sama ga ginin nan ta tare ba ne a shi kawai ga shi nan ba abin da ya taso daga ƙasa ya je riƙe shi izini ne na Allah duk wannan ba zai sa mutum ya gane akwai Allah ba wai yana jiran sai an gaya mishi to wani irin kwakwalwa kenan mutum zai kasance da shi yake cewa inna Allah lalle Allah bin nasu game da mutane la ra'ufun mai tausayi ne rahimun mai jin kai ne wa huwa allazi ubangiji Allah shi fa wanda ya raya ku Sun summa kuma sannan shi zai zo ya kashe ku kowa yana jiran nashi ajalin ne wasu ajalinsu ya harga ya cika tuni sun mutu suna cikin kaburburansu wasu da daɗewa wasu ma jiya akwai waɗanda ma ɗazu mu ma namu haka mai yiwa yanzu mai yiwa an jima mai yiwa nan gaba in ba yanzu ba to an jima ko nan gaba dole cikin ukun nan sai an yi ɗaya da ƙaso da kaƙi sai ka tafi don haka da babu mu aka yi mu shi ya raya mu sun mayume tukum sannan zai zo ya kashe ku mutuwan dole ne don haka kawai mun shiri kawai sun mayuhi ku ya zo kuma ya sake raya ku tashi bayan mutuwa alba'atu ba'dal maut kenan innal insana lalle dan adam la kafurun wallahi akwai butulci akwai kafirci juhud akwai yawan musu duk waɗannan abubuwan ga sunan a fili fa amma kafirai a duniya nawa suna nan da yawa ka ce mishi abota Allah zai ce kai shi fa ina kuna lalube cikin duhu ne wa rike sama eh Allah ne wa ke saukar da ruwan sama Allah ne wa ke ga Allah ne ka bi shi mana ina ina ba zai bi ba dan adam akwai butulci akwai kwana dan adam akwai kwana ba mai iya mishi sai Allah to Allah sa mu cika da imani za mu tsaya a nan abinda muka karanta ne daidai Allah ba mu ladansa to shaman yana baran addu'o'i wa members ɗinsa to Allah madaukakin sarki ya biya bukatu Allah madaukakin sarki ya kawo amarya na <laughs> Na'am, akwai wani babban malamin sunna a Lagos, Shekwaye? Shek Ahmad Sale daga Lagos. ta zo Allah ya ɗauki rayuwarsa an yi jana'izan ba? na'am an yi jana'izan ɗazu wato fa daga shiga ramadan zuwa yanzu nan an yi mutuwa kuma bayin Allah na ƙwarai wallah suke mutuwa jama'a tafsiri a Lagos ikon Allah Allah jikan shi Allah gafarta mishi shak Dr. Ali Mustafa mai duguri ba haka ba shi ma a garin da ya je tafsiri fa jikin ya tashi ya rasu haka Allah yake yi ran nan wani alaran ma a Ghana shi ma Allah ya dauki rayuwarsa mahaddaci ne kuma malami ne mai da'awa shi ma Allah ya ɗauki rayuwarsa, bayan Allah suna ta mutuwa waye shi ma Allah mishi rasuwa ikon Allah bayan Allah da yawa sun riga mu gidan gaskiya a cikin wannan wata na Ramadana muna musu addu'a albarkan wannan wata na Ramadana da azumin da suka ɗauka Allah Ubangiji ya sa suna cikin wanda sun riga sun ƙyantu sun tafi aljanna. Allah gafarta musu Allah kai haske kabarinsu, Allah ya ji kansu waɗanda ba su da lafiya kuma Allah ka ba su lafiya, Allah ka ba su lafiya, Allah ka ba su lafiya. Mu da muke da lafiya Allah ya ƙara mana lafiya, Allah ya sa mu cika da imani, amma waɗanda suka rasu nan mu yawaita sa su cikin addu'o'inmu, in mun zo cikin ah, lokacin buɗe baki, lokacin sallolin mu rika sa su a addu'a. in kana yi wa wanda ya rasu addu'a kai ma ran da ka mutu Allah zai kame maka addu'a da haka sa su cikin addu'o'i Allahumma ghafir lahum warhamhum wa afihim wa afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum wa ghafirhum min adh wal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka